daga soyayya aka ci amana ta aka yaudare ni aka cutar da ni so ba zan taba manta wannan abin ba sunana zainab abdullahi mutane sun fi sani na da z diamond talatuwa a labari na an haifi zainab abdullahi a kaduna na yi karatu na primary secondary school na je zaria na yi nursing school duka a kaduna kin san wasu suna da nickname a waje ni amma daga gida suna na ya samu asali yan uwana farare ne sun fi ni haske so ni kuma da aka haife ni sai ina kama da mahaifinmu to sai suke kira na diamond akwai broda na hamada sai ke ce min um, lu'ulu'u ita kuma sista na sai da sai take ce min a ah, diamond ce to suna na ya samu asali tun daga gida har girma na kenan mutanen gari suka sani da suna. Eh to gaskiya na san da yawa a cikinsu muna ma'amala tare da so kind so lokacin da aka fara fim din labari na da na ji ina so in shiga fim din a lokacin sai na wata friend ɗina magana sai take ce min zi ai na ji kina ta labari kina so ki fim ki zo mu je ki ga yadda ake shutar labari na sai na ce mata to shikenan da muka tafi ni na san malam a lokacin sai nake ce mishi ina so in yi fim da sauransu sai ce min to shikenan za a duba wanda za a baki gaskiya daga haka na tsinci kaina a industry gaba ɗaya Eh, kamar da yadda na faɗa miki da farko dalilin friend ina na na shiga hawa sunanta mai jidda ina da iyayen gida guda biyu akwai malam akwai yallaɓai alinuhu eh, na yi series film labari na akwai sabon salo akwai dan gwamna akwai kwana bakwai akwai madafar kauna su suna dai da yawa akwai laura ta shi kuma wannan english film ne sai na ƙarshe-ƙarshen nan darasi akwai uku so uku da dai gaskiya wasu na mamance su gaskiya amma dai na yi su a cikin fina-finan da na yi na fi son fim ɗin labari na saboda na fito a ah, mai kishi talaka da dai sauransu gaskiya mm, ita dai talatuwa matan rabe ita ce second wife ɗin matar rabe maman bin kenan. so lokacin da rabe yake prison ya kasance tana wahala tana wankau su ci abinci da sauransu so da ya dawo kuma ya nuna mata yana son ya dawo da matar shi su kishi ya shiga ciki so bana mantawa mutane idan sun gani sai su ce kin cika kishi ki rage kishi wasu kuma sai su ce min ashe ma yarinya ce aka sa ta a tsohuwa me yasa aka sa ki a tsohuwa da sauransu so nakan ba su amsa da cewa shi jarumi idan yana son ya zama jarumi don rol ɗin da aka ba shi ya kamata ya ɗauka. tsakanin waka da fim na fi son fim na fi son aktin saboda aktin shi yake detaining halayyar mutane da dama shi kuma waka na ɗan lokaci ne za ka yi waka za ka birge mutane za a ce ai wance ta yi kyau ta iya waka da sauransu amma acting idan kai fim za a ce ai halin wance kaza a wance tana da hali kaza kuma alhalin kai ba halin halinka bane shine lesson din da kake nuna ma mutane a rayuwa sune ya ka fahimta ka gane ka gamsu da ni ruhi na kai ne kuma ka saka ni a so zan yi maka daidai ne na yarda da kai ka gamsu da ni kai ɗan gwarzo ne ina son ka abada abada abada. Okay. budurwa kamar da a ce bani da saurayi ina da samari mana saurayi ina da saurayi guda ɗaya da nake so gaskiya ba ni da babbar ƙawa amma ina da mutum guda uku wa'inda nake ɗaukansu kamar 'yan uwa na farko akwai aisha humaira akwai bilkisu abdullahi bisa safana da yawa ma suna gani kamar 'yar uwata ce sannan akwai hawa mai jidda abin da ya faru da ni guda daya a rayuwata wanda ina tunanin har in mutu ba zan iya manta da shi ba bayan rasuwar mahaifina mahaifina bai daɗe da rasuwa ba recently na faɗa wannan ƙaddaran daga soyayya aka ci amana ta aka yaudare ni aka cutar da ni so ba zan taɓa manta wannan abin ba har abada kuma ba na son in rika tuna shi kwalliyar nan da na yi tana ta dauki kamar awa ɗaya me yi min makeup ta yi min jalabiya cikin abinci abincin gargajiya na fi son tuwo miyan kuka idan bana bakin aiki kamar ban je location ba ina zuwa shago ina da restaurant sannan ina da butik wani lokacin kuma nakan zauna a gida na kallon fim yes shawaran da zan ba ma mata 'yan uwana wa'inda suke so su shiga Kannywood industry masana'anta ne mai kyau duk yadda kika shiga a haka zai same ki idan kin shiga da tsarkakakken niyya zai zo miki a tsarkake idan kuma kin ɗauke shi wasa kika je yi har ki gama ba za ki taɓa achieving wani abu da kika je yi ba a hakan zai tafi a hakan za ki ƙare